تنزل على كل أفاك أثيم Shaiɗanu suna saukowa ne ga duk wani makaryaci mai yawan laifi da sabo daga cikin bokayi.